Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a wannan hadisi ne riwaya na Asma bintu Umais radiyallahu anha iya cikin sunan na Imam Abu Dawud rahmatullahi alai hadisi na 1050 manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya karanta da mu Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah mahalicci na bana maka tarayya da komai in kana kunci ka yawaita maimaita wannan Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a insha Allahu ta'ala Allah zai cire ka kuncin Allah Allah asalinsa shine ya Allah ya Allah rabbi ay ya rabb ya Allah ya Allah ya rabb la ushriku bihi shay'a akwai ya harafin nida guda uku duka an goge su maimakon a ce ya Allah ya Allah ya rabbi ya rabb la ushriku bihi shay'a sai aka ce Allah Allah rabbi la ushriku bihi shay'a in ka ce ya Allah shine ya Allah ya Allah ya mahalicci na bana maka tarayya da komai menene muhallu shahid na farko kaga uluhiyya ta Allah ka tabbatar da ita rububiyya ta Allah ka tabbatar sai kuma la ushriku bihi sai ka tabbatar da tauhidi a cikin bautan Allah wannan ke bayyana cewa kadaita Allah a cikin ibada tabbatar da kadaituwar Allah yana cire mutum a cikin damuwa a duk lokacin da kaga damuwa yana iya yiwa karfin imanin ka Allah ya sa ya jarrabe ka amma kai a matsayinka na dan adam sai ka duba worst case scenario shine mai iya yiwa kuma nayi kuskure ne to in ka gyara alakar ka tsakaninka da Allah Allah yana iya kubutar da kai cikin abin da ya dame ka insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ya yi muka da lokaci minti daya eh, to ai sai mu dakata nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik insha Allah